أصلي وأسلم على أسعد النبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين دوما سكال أفريكا تي في أدن ربكي أفعلوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من الله بركم من الله أشكين شرين مسمى دوما كي يتومكو ببنباكم واتو شيخ يوشا هانا في جبريل دك تاري النجرة شيخ مونا مكمرة بأشكين وانا شرين مسمى دكتا حبيب نا أمسا نا مسكلو رسواغي مرابا دزوا وانا شرين مسمى wala gaji hanya alhamdulillah ta sha hanya wala alhamdulillah <laughs> Allah ya ƙara malam kuma Allah ya ƙara jagoranci masu kallon wannan shiri ne kamar yadda aka ambace shi shiri ne na musamman da za mu tattauna da malam akan abubuwa masu matukan muhimmanci wanda kowa ya san Allah subhanahu wataala ya halice mu ya sanya mu a gidan duniya da mu bauta mishi ba wai dan mu zauna haka kawai ba kowa ya abin da ya ga dama mutum ka dinga tafiya haka kawai ba tsari ba lissafi ba komai wannan shirin ta tattauna ne akan abubuwa masu muhimmanci da su shafi yadda musulmi zai tsara lokacin shi yadda mutum zai tsara dama da Allah subhanahu ta'ala ya bashi a rayuwar shi domin ah, ya samu ya samu ya haƙaƙa ah, hadafi ah, a rayuwar shi domin kuma ya samu tsira ranar gobe kiyama bi idnillahi ta'ala malam kowa ya sani cikin waɗannan kwanaka masu albarka Allah cikin ikon shi Allah ya ara mana lokaci ya haga mu a wannan lokaci ana cewa shekara ta 443 gashi an wuce an shiga har da 44 ah, idan malai idan aka yi magana akan shekara na magana za ka ce an ce akwai eh, shekaran eh, musulunci ko kuma hijiri eh, tarihul hijiri malam me ake nufi da wannan kwanan wata na musulunci a takaice الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد قلقك فيها شيئا آمين. آه بهك دكتور حبيب Habib ونن ah, farko dai ina godiya ga gidan tv afirka tv allah ta'ala ya saka musu alkhairi na irin zakulo irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci da suka shafi al'umma da ganar da su da wayan musu da kai ba don komai ba su domin a taro wato a gudu tare a tsira tare ranar alkiyama ya zama dukkan mu yi tarayya a cikin aljanna firdausi allah ta'ala ya samu dace a tarihin hijiri ko kuma shekara kamar yadda muka sani allah ta'ala ya faɗa mana a cikin ƙwa'ani cewa duk shekara a wajen shi tana da wata goma sha hudu inda inda ta shugo inda Allah tana ashar shakan fi kitabillahi ma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din qayyim fala tadhimu finna anfusakum zuwa karshen aya kenan Allah subhanahu ta'ala tun da ya halicci duniya shi ya sanya tsarin cewa shekara ta dinga zagayewa a matsayin wata goma sha biyu su don haka tun da aka fara a duniya akwai watanni sai dai watannin nan suna ko in al'ummomi akwai yanayin da suke kirgan watanninsu ah. akwai waɗanda suke kirgata watanni da yanayi na lokacin samar da abinci da mana da rani da sauransu ah. a wanda ake cewa nizam na wato misrawa hmm. akwai waɗanda suke kirga eh, su ma kwanaki da su ma lokacin wato abinci ne amma lokacin abinci kala-kala da hmm. lokacin da ake kaza da ake kaza hmm. irin lizamin ashuriyin wanda ma'ajin shubab ezar ah. watanni irin wa'annan so sannan kuma akwai eh, waɗanda suke kirgawa kamar da eh, miladi hmm. wato cewa lokacin da aka haifi wani babba hmm. da suke ganin girman shi kamar yadda ake kirgawa da haihuwan annabi isa hmm. wajen kristoci to bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam bal bayan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura har Umar bin Khattab ya zo suna cewa shekara goma da kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, Umar bin Khattab aka zo ana so a tuna wasu abubuwa da suka faru a wani lokaci a wani lokaci ne a wani wata ne sai zama an kasa tuna wanda zai iya faɗin specific lokacin da aka yi a wannan to don haka sai shawarci sahabbai da cewa lalle a sanyawa wato ah, musulunci a sanya musu shekaru domin rike abubuwa ahdath abubuwan da suke faruwa daga lokaci mm. kuma aka sanya muharram shine farkon wata na shekarar musulunci mm. ba wai don babu wannan watannin musulunci suka kawo su ba tun kafin musulunci laraba wannan su ne tsarin su muharram mm. safar rabi'u awwal rabi'u thani jimadar ula jimadar thani zuwa ƙarshe domin cikinsu ne Allah ta'ala ya ce min minha arba'atun hurum akwai watanni hudu masu alfarma waɗanda Allah su ta'ala ya halin mutane su zalunci kawunan su a ciki ta hanyar zubar da jini ne ko kuma cin zalin wani wanda wannan ana ninninka azaba da zunubi a kansu mm. to wannan su ne kenan akwai su mm. shi kuma zuwa wasu sun da ya zo hajjatul wada ya zo ce innal zamana qad istadara kai ati yau makarƙar samar al'adu yanzu lokaci ya jiyo wanda shekul samun tamiya ya bayyana cewa da kuma wasu malaman tafsiri cewa mushrikai sun kasance suna caccanza watanni su aza wanda suke so a lokacin da suke ga dama saboda wata manufa ta kai hari ga wata kabila tunda sun san akwai watannin da ba a yaƙi ba a rikici sai suka caccanza su shi yasa ake cewa shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajji wannan shekaran ce allah ta'ala ya maida wato yadda tsari yake cewa a yi hajji a cikin watan zulhijja malamai suna cewa kamar shekaru bin taimiya yana cewa shekarar da abubakar siddiq ya yi hajji ta fada a shekara ta wato a watan takwas watan zulqa'ada saboda jijiya da suke shi yasa musulun ya fara muqaddima inna zamana qad istadara ka hayatihi yau ma khalaqa samawati ma'ana yanzu an dawo an tsara watanni daidai ba wanda zai sake kawo mana wato ah, canje canje a ciki saboda wata manufa so kenan watanni dama suna nan hmm. kuma tsarin su yana nan hmm. so amma cewa a fara daga muharram hmm. shine farkon shekara shine wanda abin da umar yayi bayan kuma ya ce a fara da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani malami yake cewa yana da cikin abin da zai nuna mana cewa musulunci addini ne ba na maulidi ba ba na murna haihuwa ba murna aiki shi yasa ba su fara shekara da ranar da aka haifi musulun kamar da kiristoci suka yi ba hmm. sai suka fara da hijira don shi ne aka yi amal shi ne aka yi gagarumin wani canji da ya kawo ci gaban addini asasa daular musulunci su haka mu al'umma ce ta aiki hmm. ba kawai ta jaradin bege ko magana da baki a ce ga abin da ake bukata ba kuma su haka shi yasa aka yi tarihi da cewa hijiran mun sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai duk suka yi muwafaka akan wannan ba su tare da cewa sun sa ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce ranar da za a dinga lissafi da ita ba idan mutum ya duba yanayin da rayuwa take tafiya zaka cewa shekara ya same ka mutum tun yana karami shekara shi daya biyu uku ashirin talatin tafiya ake ana ta kirgawa wataran sai a ce marigayi Allah ya ji ganshi Allah ya gafarta mishi Eh, malam ya ya kamata tsarin rayuwa ya kasance misali haka ya kamata mu dinga kallon rayuwa kawai wannan ya tafi wancan ya tafi wannan watan ya tafi wancan shekarar ta zo wancan ta wuce ya kamata musulmi ya dinga kallon eh, irin waɗannan eh, canje-canje da ake samu a rayuwa wani kallon ya kamata musulmi ya dinga musu so farko kamar yadda malam habib ka faɗa zakallahu khair cewa ya kamata mu sani cewa allah ta'ala da ya tsara rayuwa ya tsara kwanaki ya sanya sati yana matsayin kwana bakwai wannan daga wajen Allah subhanahu ta'ala ne sannan ya sanya kwana bakwai nan idan aka yi su sati hudu ko kuma kwana talatin ko ashirin da tara mm. suna matsayin wata daya daga wata dayan nan sai shekara wata ɗaya biyu har wata sha biyu shekara Allah ta'ala ya canza wannan ne domin ya zama mahatta shoshi ga dan adam da zai san cewa yanda ake tsakura ana datsan lokacin da aka rubuto mashi suna ha kullum muna tafiya ne kwanaki suna tafiya har izuwa wanda za mu kai ajalinmu da aka ajilna muna wanda Allah ya ce za ja ajalhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan lokaci ya zo ba a jinkirta ko da sa'a daya ko kika daya za a dauki rayuwarmu ah, yanzu idan muka duba a shekarar ta wuce mutum nawa muka binne mai kuɗi ya tafi mai mulki ya tafi talaka ya tafi mace ta tafi namiji ya tafi saurayi ya tafi tsoho ya tafi jariri ya tafi wanda ma bai fito duniyan ba ya tafi so mun riga shekara ta tafi shi shikenan yau wata rana ni ne za a ce na tafi kai ne za a ce ka tafi yadda wannan shekara ta 1443 ta tafi haka wannan da muka shiga yanzu farkon ta muna kwanakin farko satin farko na muhar na shekara haka shi ma zai zo ya tafi wannan shekarar ka ji 40 in idanu nuna wasu littafai na wasu daga ko na yi sa a wajen malami ko na karanta shekara ta 1417 da 21 ya jama'a yanzu an shekara 20 da wani abu da wannan so haka rayuwa take tafiya so ah, kullum yinin ya tafi so rayuwar mu ce kan rike shi sa ana gutuwa daga rabi'atul adawiyya tana cewa sufiyan ah, cewa ka sani kada ka yi kuka akan rahim ka rasa kuɗi ka yi kuka akan ka rasa yini haka hassan basri ke cewa na iski wasu mutane mm. suna damuwa da tafiyan sa'o'insu sama da yadda kuke da damuwa idan kuka yi hasarar dukiyanku domin suna ɗauka shine ra'asul mal mm. wannan lokacin shine capital shine mm. ainihin jarin da suke mallaka mm. wanda da shi ne akan wannan jarin ne zaka sai ka juya har ka samu aljanna da shi ko kuma ka samu kanka wuta wal iyadu billah to ba abin da ya fi muhimmanci a ka irin wannan lokaci da kake da shi wanda ke fara daga seconds ya koma minti ya koma awa ya koma yini ya koma sati ya koma wata ya koma shekara wannan ba abin da ya fi muhimmanci a rayuwarmu wannan wasu suna kallon rayuwa a matsayin wani abu ne da yake tafiya kawai da albarkar shi kawai yadda ya zo haka misali mu ci gaba tafiya na tashi iyayen su sani a makaranta na gama makaranta daga wannan makarantar na je wata misali ba tare da na yi wani dabaru ko na yi wani tsare-tsare ba a daga na gama wannan kuma dama bi tabiatul hal kawai an gama secondary za a je jami'a an gama jami'a kuma za a je hidiman kasa daga nan kuma an gama za a nema aiki ko a samu ko a rasa kila daga nan sai zama dan zama maza ko kuma ya samu aikin yi ko a ah, wasu kuma sai ce a ya kamata a yi mutum ya zauna ya tsara ya rubuta ya yi takarda da sauransu ah, shin dole ne malam sai a rubuta ko kuma kamar cewa mutum ya ce tafiya a rayuwar shi kawai yana ganin to kafin mu je wata magana da ka faɗa mm. wanda tunani ne na turawan yamma cewa eh, ka samu aiki ko kuma dan zaman banza mm. wannan kalma ce ta turawa da suka samu ko muka ɗauke ta muka yadda da ita in in fito da nazariyan ko in fito da su mahangansu duk littafan da ake magana a kan su na ta management tsarin rayuwa mm. da yadda za ka yi wa sanin kanka human development ko na makamancin haka suna magana ne akan ɗaukar lokaci a matsayin kima ta kuɗi cewa lokacinka shine kuɗinka har suna bugawa cewa idan kana aiki a wata a sati awa arba'in ka buga a wata su duk ka rasa awa daya sai ka raba wa'in kuɗin da kake samu a watan nan eh, ka rasa shi su don haka kenan wannan sai ya sa mana cewa idan ina aiki ina samun kuɗi lokaci na yana da kima idan ban samun kuɗi lokaci na diyan da na yi da shi ma ba wa kima shi sake cewa mai zaman banza wato shi ma'ana nufin bai da aiki aiki wanda yake samun mai kuɗi wanda musulunci bai bada bai ba shi ne tsarin shi ba a musulunci ba wani lokaci ba maganar zaman banza ba wani lokaci ko dai kamar yadda umar yake cewa ina kin mutum in aka aka rajula umar bin khattab radiyallahu anhu an kuna sabahlalan la fi amri akhirati wa la amri duniya kenan ɗayan biyu ne kuma dukkan su riba ce ga lokaci ko ne kasance kana aikin da zai jawo maka abin lahira ko kuma ya jawo maka mai amfani na duniya ɗayan biyu ne kasance haka so kun ga mu a musulunci nazariya ko kuma mahangan musulunci ba wani lokaci wanda yake mai na banza ko dai ka cika shi da yi wa Allah su ta'ala da'a ko kuma ka yi wani abu wanda zai ja maka wani amfani da za ka rayu ka iya bauta wa Allah su ta'ala su da haka wannan na farko kenan su da haka lokacin mu dinnan da muke gani ya fi matsalan kuɗi ya fi kuɗi a wurinmu shi yasa aka ɗauki cewa wanda bai fara aiki ba so biyu da aiki kuma yana ganin diyan da ya gabatar da lokacin shi ya kalli kwallo ya je ya bacci tun da ai bai da wani aiki bai san cewa kafin ya nemi aikin gwamnatin da yake so ya zama responsibility a kan shi zai sa awa arba'in a sati ba akwai aikin da ubangiji ya bashi tuntuni so amma yana kwance a kan shi bai dauke shi wani abu muhimmi ba akan zai zartar don haka wannan aikin da yake samun kuɗi shi yake tunani kuma wannan tunani ne na turawan yamma suka sanya mana saboda su ba su da wani magana su ba su san wata rayuwa ba bayan ta duniya to haka shi yasa ka ce maka al'umar mara wahida ai rayuwa so ɗaya ne ma'ana kada ka yadda ka bar wani abu na jin daɗi sai ka yi shi mm. saboda me rayuwa so ɗaya take zuwa mm. ma'ana ka ji daɗin ka so wannan kuma kuskure ne a fahimta ta musulunci mm. musulunci shi ya sanya mana lokacin mu ya fi komai kima kuma kana da aiki ka gama retired ne retired ne kai ko kuma yaron da bai fara aiki bane dukkan ku lokutan ku duk dakika sai an tambaye ta ranar alkiyama so ba maganin cewa ni yanzu ai ban da aikin yi so mm. don haka duk abin da na tafiyar da lokaci na in tafi karatun jarida ai na gama aikin gwamnati so don haka zan naɗi kafa in tafi karatun jarida in ba fulawa ruwa ne abin da ka rage lokaci mu zauna mu rage lokaci a zauna lokaci a fira eh, da wani da sauransu eh. so yana ganin cewa lokacin ya yi yawa saboda mutane mun sa a kwakwalwar mu aikin da kawai ke gare mu shine ne wanda muke samun kuɗi da shi mm. da mun daina aikin samun kuɗi sunan mu ne ba mu da aiki mm. to da haka lokacin mu kuma in ba mu da aiki bai da kima so da haka duk abin da muka yi da shi nahnu harar muna da yancin da zamu yi wannan kuma wannan ba karamin kuskure bane a tunani so mu je a wannan idan muka fahimci cewa asali mala habib abubuwa guda hudu ne sune ne resource dan adam su ne mabubbugan abin da yake mallaka da zai jujjuya rayuwar shi na farko shine lokaci lokacin shi wannan lokacin da shi ne za ka yi komai in baccin kake so ciki za ka yi bacci in karatu za ka yi cikin zasu in farfesa kake so cikin dai wannan lokacin za ka yi abinci za ka ci kai akramakumullah har biyan bukatar ka ta bayan gida cikin dai lokaci za ka yi kenan idan aka zare mana lokaci a rayuwar mu ba wanda zamu kenan babban sos da muke da shi inda wani abu ke shigo mu to shine lokaci su kun ga wannan na farko kenan mm. na biyu sos inda muke da shi bayan lokaci hmm. shine taka karfi lokacin da muke da lafiya muke iya jujjuyawa muke yin abubuwa domin duk yadda kake da lokaci idan ya zo yanzu babu lafiya wani zai yi shekara talatin a kwance shekara goma yana jinya ba lafiya ba baka ba karfi so wannan lokacin namu na karfin da muke da shi shine abin da muke cewa taka na uku abin cikin mawar inda muke da shi shine dukiya da ita za mu jujjuya wani abu na hudu shine ma'arifa ilimin da muke da shi so wa'annan su ne abubuwa guda hudu so wa'annan abubuwan su ne kuma ke da alaka da hasarar duniya ko ta lahira dukansu kowane yana iya jahilci rashin ma'arifa mm. rashin lafiya hmm, rashin lokaci ko kuma wasa da lokaci dukansu suna iya jawo maka mai hasarar duniya ko hasarar lahira hmm. kuma su ne za su ja maka riba ta duniya da riba ta hmm. lahira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sananne hmm. cewa ba kafa da za ta kauce akan siradi sai hatta yasu ala ala arba farko mi ilmihi maza mila bihi al-ma'rifa kenan ilimin da ya samu me da shi so kenan ma'rifan nan sai an tambaye ka ita komunci suna da alaka da cin ribar ta duniya da ta lahira ko kuma akasi sannan wa an shababi hitaqa lokacin da ke da karfi eh, ke da lafiya eh. da ke eh, wato karsashi hmm. so lokacin sannan an mali dukiya shi fi sabahu ina ya samu ina ya ciyar sannan umar gaba daya hmm. rayuwar shi wanda shine wakta inda muke magana fi ma'afina. so mana habibu idan aka ce wa'annan su ne babban jarinka su ne sos inda kake samun income ɗinka na juya rayuwarka mu tafi akan cewa mutum ne yanzu yake samun kuɗi ga kuɗin da yake samu amma bai san yadda zai tsara su diyan da aka yi kana ganin zai iya cimma abubuwan da yake so sawa'un ne ya aure ko ya gina gida ko ya kaza ko ya kaza a rayuwar duniya ba zai iya ba dole sai ya kasance yana da tsarin idan na samu kaza me zan yi da kaza me zan ci me zan rage me zan yi kaza a aje don aure me zan yi kaza ina zan samu kaza idan kaza wannan tunanin da tsarin yadda zai rarraba wannan shi ake ce mai tsari takhtit so idan dai mun san cewa kula da waɗannan abubuwa guda hudu wajibai ne a rayuwa to yi musu tsari yadda za a yi istiglalin su a amfani da su sosai to shi ma wajibi ne saboda ababin ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib ba za ka taɓa iya cin moriyar lokacinka ba da samartakanka face da dukiyanka face ka bi ka yi musu tsari shi yasa musulunci ya zo da wannan manzo Allah sallallahu ya faɗa mana cewa akwai ni'ima guda biyu da ake yi wa mutane kamun gada ita ma'ana suke sai ta wuce su yi nadama mm. a siha lokacin da yana lafiya lokacin da yake da lokaci bai zama busy ba shi ne ma'ana so kenan masu ya mai ishara cewa ku kula ka yi kula ka yi tsari ka tabbatar da ka ribanci wannan lokacin domin idan ya wuce za ka yi nadama idan baka ribanci lokacin lafiyanka ba da lokacin mai da kake da lokaci ba tare da ka zama bizi ayyuka su yi maka yawa ba kuma shi sa musulunci ya nuna mana don ya kwadaitar da mu akan wannan masu salam hadisi abu musa cikin bukhari cewa duk wanda yake sallah ko yake azumi ke wata ibada lokacin da yana da lafiya hmm. sai yanzu ya zo bai da lafiya ko ya tafiya lokacin da yana zaune kenan hmm. yana da farak hmm. yanzu kuma ya tafiya mashigul da safar ba zai samu yayi ba so za a dinga rubuta mai kamar yana nan yana yi kaga wannan ainihin shi kan shi ka yawaita yin ibada a lokacin da kake da lafiya mm. da fara kana sa ma kanka ne domin ka samu fansho daga gatuti wajen Allah subhanahu ta'ala ana fansho ba shine idan kayan aiki ba wani ta ka wahala yanzu ko baka iya yi so sai ta dinga baka ko eh. to musulunci Allah subhanahu ta'ala ya riga tsara mu da wannan a cikin addinin mu cewa in kana son fasho daga tuti mai kyau to gwagwarin ibadar da kai da tilawan da kake kana hizib goma kana hizib kaza sai zama ka tsufa yanzu da kake hizib to za a dinga rubuta maka wancan ladan ka yi tafiya baka da lokaci ka yi bizi yau kaza yau kaza baka samu kai duhan da ka saba ba so shi ma za a rubuta maka kenan amfanuwa da wannan lokacin da ya mashi kyakkyawan tsari hmm. zai jawo maka riba rashin amfanin da shi zai zama kasara musulunci yana so ya nuna mana yadda za mu samu falah rabauta ula'ika humul muflihun da ula'ika humul khasirun khasirun mazmumun muflihun mamduhun wanda suka rabauta Allah yana yabon su wanda suka yi hasara Allah yana zargin su ko yana sukan aikin su so ya za a yi ka zama cikin muflihun sai ka yi istiglalin wa'in abubuwan guda hudu su kawai ka mallaka da aka baka a matsayin tools da za ka juya ka ci riba ko ka yi hasara wala kuna cewa tsara ayi tsari ayi tsari ayi tsari me za tsara na'am misali na tafiya cikin rayuwa na eh, normal yani kawai da kaza sai kaza da kaza sai kaza kawai haka yake tafiya misali ah, me ne nake da shi zan tsara ko na hadafi ne nake shi zan tsara to ban da wani hadafi kawai tafiyan take haka take na'am so yanzu bana habibu bari mu fara bari mu buga misali haka ake tafiya kuma mun san an rubuta mana arzikinmu mm. za mu samu arziki ko mun nema ko mun nema ba mm. amma me yasa muke tunanin mu sai kasuwa mu sai kaza idan muka sai kaza kasuwa kaza ta kauye idan muka je can za a fi sai da shi da kima ko mu aje zuwa lokaci kaza ya tsada mm. ko kuma in shiga kasuwanci kaza in buga in ga cewa idan na buga kaza zan samu me yasa muke haka don samun riba da kaucewa hasara so idan allah ta'ala ya faɗa mana cewa kada aflaha man zakka wa kada khaba man dassaha wanda ya tsarkake rayuwar shi ya rabota wanda ya turmusar da ita cikin halaka ya taɓe so yanzu kana so rayuwarka a wurin allah subhanahu ta'ala ta zama tsarkakakkiya kana son ka yi rayuwa mai kyau a nan duniya da lahira me ya kamata ka yi ya kamata ina ganin cewa ka tsaya ka yi tunanin yaya za a yi na samu rabauta mm. yanzu mana habib da safe ni da na tsara cewa kullum kafin na fita sai na karanta hizib ɗaya ko hizib biyu daga gidana sai na yi sallar duha misali ni na tsara haka wani bai tsara haka ba idan aka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar ni kullum na tsara kai na sai na yi wani lokaci ya yi wani lokaci ba zai ba amma idan aka kai bayan shekara goma ko shekara ashirin idan aka yi plus plus din abubuwan da wanda ya tsara ya yi da wancan wanda in ya samu lokaci zai yi a hankalcewa ake ganin cewa nashi zai fi makin da yawa wanda ya tsari so kenan shi wannan tsarin ba wani abu ne ake nufi ba na tashin hankali ko kuma wani rikici abinda ake nufi cewa ka zaɓi wasu abubuwa da kake ganin kana ganin su za su kusantar da kai ga Allah kuma su jawo maka alkhairi na duniya sai ka tsara su ka sanya su zama ɗabi'a a rayuwarka shi abin da ake nufi kenan shi ne a takaici hanyoyin da duk ka tsara mm. yayi amma mutane abin da yasa ake cewa ai tsari mutane akwai wanda yana da kowatul irada wal azima mm. idan ya ce zai yi kaza zai yi shi sai shekara 20 bai taɓa canzawa ba wannan habit din yana da shi akwai wanda kuma yalla yalla sai an dinga matsawa sai an dinga matsawa mun sani a cikin mu da 'ya'yanmu kowa da ɗabi'a shi so saboda taimakon mutum a ba shi wani wato abun da zai karfafa shi sai aka ce to ya tsari idan yana ganin takardar nan da ya rubuta cewa gashi abin da yake so ya yi mm. ga lokacin da yake so ya yi kaza ga lokacin da yake so kaza wannan zai samu kaza an biye ba zai kaza yawa in yi zai samu kaza in bai to wannan rufin din da yake kallo na lokaci cewa ga inda fa ya sa wa kanshi to zai sa ya yi kokari ya dage kafin wannan lokacin shi yasa mutane da dama za a ga ba sa samun cimma burinsu ko su zartar da abin da suka tsara sai idan sun ga lokaci ya kusa kenan tayin da ake sawa cewa lokaci kaza a bada kaza yana daga cikin masu harzika ɗabi'a ɗan adam eh. ta yi gaggawa ta yi wannan abu idan aka bar musu shi buɗe ba tare da an shi ba so da wahala ne su zartar da shi kamar jarabawa ne idan aka ce za a jaraba ba ba sa lokaci ba kaga ba wanda zai karatu so amma ka ce jibi ne kaga sai daga kuma so nan nake so in magana akan illa ta taswifi mm. cewa zan yi zan yi zan yi illa shi babba shine wai kake tsammani illa da tafi komai illa a cikin taswif illa da tafi komai illa a cikin taswif shine baya bayyana tasirin shi da cutar shi ba ta bayyana ga abubuwa masu muhimmanci kaif abubuwan da suke da muhimmanci a rayuwarka kamar lafiyarka mm. kamar cigabanka ko iliminka a rayuwa wanda suna da muhimmanci mm. a rayuwa za ka dinga jinkirta su da karatunka da samun matsayinka za ka dinga jinkirta su jinkirta su zan fara training zan fara kaza zan rage shan suga zan yi kaza abinda suke muhimmai a rayuwarka mm. ba ka gano tasirinsu kuma ba ka yi ba sai me saboda su ba wanda zai sa maka time ya ce ka kawo eh, ko ka daina kaza sosai so sai bayan shekara ashirin sai ka bayyana a cewa ce ashe habit din da ka ta kokarin kana yi ba ka yi ba shi ya ja maka wannan rashin lafiyar na koda ko na shuga ko na kaza me ya jawo ta swift karatun da za kake so ka buɗa ka dinga kanta shafi biyu a wa ilimi ka kara samun ilimi tun da ba wanda ya sa maka freja cewa sai ka yi kana ta jinkirta shi kana ta jinkirta shi zan yi gobe jibi zan yi gata zan yi ba ka gane kana da matsala sai bayan shekara ashirin ka zo sai kuma ga wani wanda shi kuma ya dagi yana yin kullun shafi biyu sai ga kuna da bambanci tsakanin sama da ƙasa wajen fahimta da ilimi da hangen nisa so babban matsalar taswif da mutane ba su gane ba ita ce ai ba ta bayyana a lokacin da abu yake da muhimmanci hmm. amma kana jin damuwa don babban abin da taswifi yake sa maka shine tsoron kada lokaci ya zo ya yi ban gama abin da aka ce ba so hmm. kuma shi wannan yana bayyana ne a mashari sarira wanda suke kariya an samu time hmm. amma mashari al'umur idan kana taswifi ya shiga a cikin su kamar tsutsa ne ba zai ta bayyana ba sai karshe ya ga diddige gaba ɗaya abin mashru'in naka na rayuwa don kana ta cewa za ka yi za ka yi za ka yi sannan sai ka bai daga a shi duka hanko kake duka tsutsa ta gama tsutsa ta swift ta gama cinyewa ta swift ɗan uwa muna maganar cewa zan yi zan yi jinkirta abu cewa zan yi zan yi zan yi sai gobe shi yasa Umar Khattab eh, Ibn Umar yake cewa la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghad mm. kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe mm. don gobe za ta zo da nata kenan zai taron maka idan na jibi ya taru zuciya zuciyarka za ta ce ba zai iya wannan ba sai gaba ita ta yi watsi da shi in sai la'alla zaran ya ce wanta faqidu aiwa gina gobe ya zama baka baka ko kuma kana na amma ya zo da aikin shi jibi ba za ka iya aikin wanda bai iya aikin jiya ba hmm. ya za a yanzu ya aikin jiya da yau a lokaci daya wanda bai iya aiki ya za a yi uku to da an yi kwana biyar haka sai rayuwa ta ce to ita kai wannan amma eh, bai yi gaske ba aka ce wata ne wai idan ba ta sallah asuba da azhar ba aka zo aka ce ta ce ki sallah sai ce ai ba ta yi asuba da azhar ba za ta bari sai gobe sai ta fara sai ta fara fresh ta fara daga asuba sai <laughs> da zo na asa mu gidi hassanallah ne rake so malam wannan shine to don haka mu kuma akan takhti tsari yan uwa tsari ga rayuwa yaka muna iya cewa shi abu ne wanda duk wani mai hankali mm. dole ya kunshi domin asbab ne hanyoyi ne na cimma burinka amma matsalar shi ne kai tsammanin tsarin ka zai iya samun maka cin nasara ba tare da taufiƙin lahi ba. Malam kallo zai ce na gamsu cewa eh to malam an ce ai tsari kuma lalle na gamsu da wannan shimfiɗa da aka yi ya kamata cewa ai tsarin ko ya waje ba cewa ai tsari. So kuma matakin tsari malam dole mutum ya sama kanshi misali hadafi me nake so in cimma. Ɗaya biyu uku hudu ashirin goma talatin ɗari wani abubuwan nake so in cimma. wani bangaren suka shafi addini na wani abun suka shafi alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala wani bangaren da ya shafi misali eh, zamantakewa da iyalai na da sauransu da yan uwana da abokanina wani abun da ya shafi rayuwa na business ina da neman bala ah, ya zai iya sa ma kaina hadafi misali in ce in tsara na son cimma kaza da kaza da kaza da kaza in sa ma kaina to ah, na'am akwai wani abu da suke cewa SWOT analysis hmm. wato bincike daban kaɗo rayuwa ta dan adam taka ta kanka hmm. ka dingiza ta ka juya ta ka bankaɗo ta ka cewa ina nake da ɗabi'u ko wato inda na yadda da kaina a takaice da hausa mm. shi ake cewa strength point mm. wato inda na yadda da kaina mm. ni mutum ne mai gaskiya in na ce zan yi abu zan yi ina da kokarin neman ilimi ina da fahimta ina da kwakwalwa ina da kaza ah, sannan kuma ina ne kake da rauni ina da matsala wajen amana ina da matsala wajen kaza ina da matsala wajen kaza wani damammaki nake da su wa'anda society na da al'ummata da qualification ɗina yake bani ina da certificate na gama karatu kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza ana girmama ni a unguwa idan na zo da abu na ce zan koyar da yaran unguwa wani abu za a karɓe shi saboda sun yarda da ni wa'anne matsaloli nake fama da su treat wato wa'anda za su hana ni in cimma burace-burace na rayuwa su ma sai na tsaya na yi bincike na gano ina da matsalan kaza ina da matsalan financial problem ban da kuɗi isa su da nake so na zartar da wani abu da sauransu so idan mutum ya kalli wannan me ake so yanzu a yi shine ya yi ƙoƙari ya ƙara ƙarfafa wa'annan inda yake yadda da shi in nan ɗabi'un nan da yake gani da habit nan da yake da su masu kyau ya kokari ya karfafa su wayancin da yake da rauni ya yi kokari ya zai fita daga wannan raunin ya mu jefa su a cikin kwandon karfi mm. damamakin da yake da su ya amfani da su ah, matsalolin da yake fama da su ya tsanya tsarin ya za a yi waure su to idan ka gama sanin wannan nan sai mu zo wani abu da ake cewa ajalatul haya mm. wato gare ko taya ta rayuwa mm. yanzu da za a ce mana taya ta mota ko ta keke ta lotsa nan can kuma ta fita hmm. ta bude kuma ganin za ta tafi ba za ta tafi ba yin ta cycle din shi ke ba da balance wanda zai sa ta dinga juyawa ta tafi smoothly hmm. wato cikin sauki to haka rayuwa take shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tarifi ma ataka Allahu daral akhirah hmm. duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka ma taka a sam wal basar wal da mal da abin ya baka ka nemi me ranar lahira da shi wala tansa nasibaka min duniya kada ka manta da kasonka na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi bin amr as da ya dage akan cewa sai ya dinga yin azumi kullum sai ya dinga katuman qur'ani kullum aka dinga dragin jayayya da shi har aka kai karshe manzo Allah ce kaga inna lijasadika alayka haqqan ولنفسك عليك حق ولعينك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق ranka yana da bukatan hutu yana da haƙƙi a kanka jikinka yana bukatan hutu idonka suna bukatan bacci sannan bakonka ma da kake da shi ne matarka tana da haƙƙi ko wani ka ba shi haƙƙi kenan idan muka samu mutum ko da yaushe cikin masallaci da karatun ƙur'ani amma ɗabi'un shi da mu'amala da mutane zero wannan ya saba mame gare eh. da koyarwa manzon sallam da kuma garen tsarin rayuwa haka idan muka same shi yana da mu'amala sosai da mutane amma bai da wata alaka da ubangijin shi sallar shi ko kari baya ci nan ma akwai matsala idan muka same shi mai ibada ne yana da mu'amala da mutane amma bai iya tsara ta sarrafi wajen kuɗi ba mm. haka yake zubar da kuɗi ba tsari haka Allah su ta'ala ya faɗa mana cikin suratul Isra ya tsara mana wala da yadaka maghlulatan ila unuqika wala ba su ne fata ƙaudu kada ka kame dukiyarka kuma kada ka saki sakata ta haka nan ba eh. tsari domin idan ka kame ka cutar da waɗanda suke bukata idan ka saki maluman mahsura za su zo ce wallahi na baya hmm. to mu yasa ba mu samu ba maluman a dinga zargin ka hmm. mahsuran hasiral yadi ba ka da eh. komai a cikin hannun ka shi kenan an yayi kenan ya koya mana tsari kenan tsaka-tsaki balas a rayuwa na iya tsara harkokin dukiya na iya tsara harkokin ibadata da alakata da ubangiji na iya tsara harkokin alakata da mutane da iyalai na iya tsara harkoki wajen aiki na duk komai ya kasance kana da tsari a kan shi so tun da kayi sort analysis da muka ambata a takaice mm. to zaka zo yanzu ka dubi cewa a rayuwarka ina ne kake da can scores analysis za zaka kalli komai ne ɗabi'unka na ƙarai a sashen ibada da mu'amalanka da karatunka da waye da waye da ka shi ma haka so sai ka zo ka cire cewa yanzu ga na san ɗabi'a ta ka san inda nake ga inda nake da matsala ga inda nake so na ƙarfafa ya za a yi na cira ne gaba wallan idan mutum ya wajen cirawa gaba shi ne misali ya gane cewa misali eh, yana da ƙarfi a waje kaza yana da weakness a waje kaza yana da damammaki a waje kaza yanzu misali bangaren eh, abin da yake da karfi yake so ya kara mishi karfi dan da yake da weakness yake so ya fita daga weakness din nan ya zama ya zo marhalan karfi shin su ne hadafi na'am so idan ya zo ya yi siyagan su wa'annan abubuwan da muka ambata su zai cira mm. kamar yadda muka man kada ya manta da wannan ajala ɗin mm. kenan ya zama ya kirga abin inda yake da karfi a sashen ilimi a sashen dukiya a sashen imani a sashen alakan shi da iyalan shi a sake alakan shi da mahaifan shi da alakar shi da sauran jama'a da wajen ofis ɗin shi ina ne siffofi masu kyau masu rauni da yake ganin wasu na kwaɗayin su ma zama suna da su ko koyi da shi gaba ɗaya sai ya jera wa'annan wurare haka shi ma can wajen rauni ina yake da matsala idan ya jejjera to sai ya fitar da cewa to yanzu me zan yi domin na karfafa wannan na kuma rage yawan wannan to na abubuwan da zai fito domin ya ci gaba da su ake cewa mai manufarsa a rayuwa saboda karshe yana so ya samu yardar Allah su ta'ala ya samu aljanna mm. kuma ya rabauta a duniya ya zauna da iyalin shi lafiya da mahaifan shi lafiya da mutanen gari lafiya mm. ya amfanar da wanda zai amfanar mm. ah, ya amfanar da al'ummar musulmi kuma sannan ranar kiyama ya je ya samu rabauta wannan shine abin da yake bukata wannan gaba na fito da hadafi ko kuma manufa a rayuwa wanda ce maka ok to wannan bayan da kuka yi masha Allah zan je in zauna a gida kuma zan yi nazari zan yi tunani a kwalwana in ga na nake karfi da sauransu duk wannan abin gaba daya cikin kwalwan shi ne shin eh, irin wannan tsari da ake so a yi domin a cimma waɗannan manufa a rayuwa shin za a mutum zai yin su kawai kwalwa kamar misali kamar mafarki ya dinga tunanin su ya ce oke to ke na zan fara yin kaza zan dinga yin kaza ko kuma dole sai mutum ya ɗauko takarda da bayarwa ya rubuta su ya yi wato ya zauna da kanshi ya gaya ma kanshi gaskiya musamman wajen sword analysis din nan so da yawa ba kowa ne zai fito da weakness din shi rubuta ya gaya ma kanshi gaskiya ko kuma opportunities din shi musamman bangaren opportunities kila zai rubuta amma bangaren wukin ba dole mutum ya gaya ma kan shi gaskiya ba shin hakan zai yi ko dole sai mutum ya dauko takarda da bayarwa ya rubuta shi a takarda so ba farko mara habib duk ina abun da muka ambata ba wani abu wajibi amma hanyoyi ne da za su iya taimaka maka tabbas tajriba a gwaji an tabbatar da cewa wanda ya haka ya fi samun damar isa zuwa ga abun da yake nufi fiye da wanda bai yi ba mm. ma'ana idan mutum ya zo kamar yadda muka ce yanzu kana duba kana ɗabi'u wani zai ce yana da ƙarya ƙaryar nan ya sha ya yi wurare da dama ana ta da shi ta yi an sani da hausa an ta da shi ma'ana an gano ya yi ƙarya yana da haɗin faɗa me yake jawo mashi yana jawo mutane ba sa yarda da shi yana so ya canza wannan ɗabi'a ta ƙarya rage mm. ya san kan shi ba cewa aka yi faɗa ma wani ba amma dai ya rubuta ya san yana da ita kuma tana damun shi domin idan mutum yana zunubi mm. irin wannan ko laifi na mu'amala irin wannan kuma baya jin cewa laifi ne ya yarda da shi to matsala ta faru domin misali abin da yasa nake buga misali da karya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka shaidan ku da ƙarya domin ƙarya tana shigewa zuwa ga fajirci fajirci na shigarwa da wuta to ba ran matsalar take ba mutum ba zai gushe yana karya ba har sai a rubuta shi don Allah makareci idan aka rubuta ba gogewa za a yi ba duk wanda kaga ya kai marhalan cewa an rubuta shi makareci a wajen Allah to yadda da yake baya tuba gare ta yana jin cewa normal ne kuma bai dauke ta matsala ba ya miƙe kafa shi yasa za a rubuta shi domin ba za a goge ba domin da za a goge ba za a sa shi kazzaban ba a can to wannan kuma wanda ke tuba ne so kenan idan kana jin babba babbami kana jin cewa lalle ran kai na kaci eh, idan eh, ka eh. to ya nuna cewa ya kamata ka siya kanka tsarin da za ka yi ta ka rabu da wannan ɗabi'a mm. haka duk wata ɗabi'a da take damun ka in kana mutum mai hankali ne to zai zama tana damun shi domin tana cikin free tana cikin matsalolin da suke hana shi gaba a rayuwar shi yanzu mu ɗauki cewa wani ne yana so ya haddace qur'ani amma kullum zai ce zai fara zai fara zai fara in ya fara ya shiga wani abu me ya hana shi yanzu har shekara goma sha biyar bai haddace qur'ani ba ga wani ya shiga shekara ɗaya shekara biyu ya haddace qur'ani rashin tarkizi concentrating da kuma mai rashin amfani da lokaci kila kuma da taswif cewa yi jinkirta jinkirtawa eh, eh. so ke don waɗannan habit din guda uku rashin concentrating ga duk abin da ya shiga ba zai tsaya dage ga ya kai karshen shi ba da focusing sannan na biyu ya kasance bai kula da lokacin shi su da haka duk wanda ya zo zai cewa ga kani kasuwa mu je gidan wani mu dawo mu je kaza kaza in ya fara wanki tun safe ya ga dama har ya kai ba bai gama wankin shi ba mm. yana ganin shi cikin aiki yake bayan ya zubar da lokaci mai girma da zai iya wannan wankin cikin awa ɗaya ya gama idan ma yana tarawa da yawa ne me yasa ba zai bar shi duk sati ba ya zama kaya kala biyu zai wanke maimakon ya tara kala ashirin kaza so don haka wayannan matsaloli kuma guda uku kenan bai kula da lokacin shi bai tsayawa ya fokusin ga abubuwan da ya sa gaba sannan kuma yana yawan cewa zan yi zan yi zan yana jinkirtawa mm. to ɗabi'u ne da ya kamata ya rabu da su domin me ina magana ne akan point inda ka ce ah, ya kamata a ce a mutum ya faɗa wa kanshi gaskiya so ina so in dan fito da yadda mutum zai gano matsalolin akwai abu da yawa idan mun ce ɗabi'u ko weakness point yana yana ɗaukan cewa a sai ya zama fasiki mazinaci sai ya zama mai shan giya sai ya zama shine matsaloli no mm. matsaloli har wanda su saka ciri ba a rayuwanka wani yana da matsalan duk ka bashi kuɗi idan ya yi canji zai rike idan ka aike shi ya dawo canjin ba zai baka ba mm. amma daga kwana ɗaya kwana biyu zai ga ka daina aikin shi ka daina bashi abin da kake wancan ya ma haka ya kamata ya gano ya rasa wasu opportunities ɗin shi a eh. rayuwa mm. me ya ja mashi rasa wannan opportunities rashin amana ta dukiya kini ya kamata ya takallusi domin ya samu yardan mutane a trusting ɗin shi mm, mm, su mutane ba sa ɗaukar irin wannan abun matsaloli ko matsaloli ne da suke datse maka ci gaba a rayuwanka idan mutane ba su yi trustin ɗinka ba idan suna ganin cewa kana da ƙarya idan suna da cewa mai yaudari ne kai idan kana suna ganin cewa kaza wa'annan za su sa ka rasa opportunity da dama a rayuwarka kuma ka kasa cimma manufanka ko dama ne ta zo ba za a saka ci dama yawa dama idan ta zo yanzu an zo an ce min da Allah ina so ka bada mutum amintacce wajenka da za a bashi aiki kaza ko kuma aure ma wani zo ce ina so da Allah wani ya zo nema aure ha ah, waje na sunan shi wani unguwan su wani yaron nan gaskiya amma dai yana da surutu ya cika karya eh, ka rasa wannan damar ta wannan mata wanda kanka je nema kina akwai abubuwan da muke da su suna hana mu cimma manufofinmu amma ba mu gano cewa su suka hana cimma manufofinmu ba hmm. to su ne idan kai SWOT analysis ya kamata ka kwakulo su da kanka ka gano cewa idan kana so ka cimma manufofinka a rayuwa to sai ka yi takhallus sai ka tsira daga wannan weakness point din da kake da su hmm. wani za mu iya daukan ana zama cewa misali kila hadafi ya kasu kashi biyu misali akwai manyan eh, manufafi a rayuwa akwai kuma ƙanana wanda suke da kusanci da ne zan dan warware su cikin sauki akwai kuma manya wanda zan ɗauki lokaci domin in ci musu mm. malam tsokaci a akan wannan eh, idan muka ce manufa a rayuwa ah, manufofin nan akwai manufa babba mm. wanda zai kasance kowa yana da shi ne manufar a rayuwa abin da suka cewa risalatul haya saƙon da kake so ka isar a duniya ma'ana ka ɗauki kanka cewa an turo ka a duniya akwai wani message da kake so ka ajiye ka koma kana ganin cewa idan ka ajiye wannan message in ka koma to ka gama abin da ake nufi shi sani malami ke cewa idan kana so ka gane hakikanin manya-manyan manufofinka ka rantsa idan ka ɗauki cewa ga mala'ikan mutuwa nan ya ce maka za mu tafi idan ka rintse sai ka ga me abin da kake nadama a rayuwanka cewa ba ka yi shi ba za ka tafi su wa'annan abubuwan da kake ganin cewa ya kamata kafin ka tafi kai kaza kai kaza kai shine message ɗinka a rayuwa da kake so ka tabbata su kuma wa'annan message ɗin su ake ce ma manufofi wa'anda suke manya-manya wa'anda su ne ƙarshe yardar Allah aiki akan da'awa da sauransu to yanzu ina neman yarda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da ni wannan risala ce ba a ce mata hadaf mm. ha saboda mi abu ne wanda baka iya kisan ka samu ko baka samu ba kuma baran da za a ce an dina baran da za a ce dina yawa kamar za mu zo akan sharuɗin duk wata manufa da za a tsara mai ta amma daga cikin abin da zamu zamu iya juya shi mu balwara shi mm. mun san abubuwan da musulun ya faɗa mana suna kai mu yarda Allah subhanahu ta'ala sai in ce misali ina so in riƙe kiyamul laili mm. raka'a tara ko raka'a goma sha ɗaya a duk dare ba zan dina shi ba ina so in kare dinga karanta juzi uku a kullum in sauka kwana goma misali so idan ka zo ka yi fiti-fitin wannan ya zama maka habit a rayuwa karshe idan ka yi shi da ikhlasi da waye zaka samu wancan karshen manufa so don haka a rayuwa su ne wa'annan babba to a cikin su sai mu zo mu kaddade wa'anda za mu gama cikin shekaru mu ɗiba abinda ake cewa adaf marhaliya mm. ah, a ɗauki shekara uku nan da shekara uku zan yi kaza hadda ƙur'ani ne karatu ne kasuwanci kaza dukkan su dai suna faɗawa cikin me abin da zai samar maka eza rayuwar duniya hmm. ah, mai albarka hmm. ko kuma ranar lahira eh, rayuwa tabbatacciya mai alkhairi hmm. shine abin da manufar ta ya kamata ta zaki a kan shi su da haka waɗannan su ake cewa manufofi kenan dukkan mu ba zai yi zan muna da wata manufa da ta saba mi addini musulunci a matsayin mu musulmi don haka farkon abin da zai yunkuro manufan mu shine abin da ake cewa mai almarja'iyyatul hadaf hadaf din ka karshe yana koma mai rafi din shi yana komawa zuwa ga yana komawa zuwa ga meye yana komawa zuwa ga addininka shi samar habib nan da yawa wani tunani na turawa ya riga ya shiga a zuciyarmu idan in ce ina so na yi kuɗi so kuɗin nan ni da na ce ina son yi kuɗi manufata kenan ba zan kula da marja'iyya ba ya ki haram ya ki haram eh, a me na dogara akan maganar kuɗin nan ya kamata na san cewa ni musulmi ne don haka ba zan yi amfani ko da kira karanta cikin littafan turawa cewa ga yadda ake tabbatar da a samu manufofi kaza kaza da sauransu manufa manufa ta kasance guls ko kuma hadar ya zama yana da zai tabbatu ba ko da na karanta ba zan yi amfani da wannan ba saboda ni saboda ni ina da marja'iyya hmm. sai abin da ya dace da addini na kenan ba zan ce ina son iya kuɗi ba ta hanyar riba hmm. ko na fara sai da abubuwan da suke haramun kamar alade ko wani abu ko giya hmm. ba zan dinga safara ba saboda ni hadafi na iya kuɗi ko da kuɗin nan ko ina so in je hajji da su ne in yi kaza kenan manufa a musulunci ba za ta zo ba sai ta bugo daga me cewa tana jingina ne daga bango na musulunci na addininka a matsayinka na addini so don haka a wayannan abubuwan da muke so mu zama a rayuwa misali inda muke so mu gama a rayuwa to karshe mumini yana so ya zama ya samu yarda Allah subhanahu ta'ala ya rayu rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhiyannahum hayatan tayyiba ma'ana suka ce hayatan tayyiba dinnan a duniya da lahira mm. so don haka aiki na kwari imani da aiki na kwari su za su kawo aiki na kwarai ya kunshi duk wani abu da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ta'ala ko ya kara ko ya dauke nauyin wata amana da ke kanka na iyalanka da da sauransu duk ya shiga ciki mm. neman kuɗin nan so amma dai wannan wato frame din ya kasance shi ne a gaban mu mm. ne dole hadafin mu ya kasance yana cikin frame na mai addinin musulunci kada ya fita da wannan mm. wannan kashe-kashen da muke gani ana yi da neman kuɗi da waye kawai mun samu kan muna so mu samu kuɗi ne mu ji yadda da kan mu rayuwa mun ɗauki cewa rayuwar duniyar nan jin daɗin kawai wanzo ne don mu ji daɗi so da haka komai sai a ce maka kawai ka ji daɗin ka yanzu kake da lokaci saurayi kake yanzu in baka yi ba yanzu shi za ka yi sai shi za ka ji daɗi mm, enjoy your moment in baka yi ba yanzu shi za ka yi mm. so ya kamata mutane sun cewa da sa'ada da jin daɗi da duk wani mm. abu da zamu yana da alaka da ne musulunci abinda Allah ya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ya koyar da shi a nan mara habib za mu yi magana akan manufa ita manufa din nan da bayan mun shigo ta yanzu mun faɗi cewa akwai message na rayuwa sannan a ci nan da shekara uku nan da shekara biyar zan so za ka ɗauko su ka sauko su zuwa kuma to idan cikin shekara uku yana so in hadis qur'ani ko kuma in karanta littafi ha littafi guda biyar so kenan a duk shekara littafi nawa zan karanta ɗaya da rabi misali malaka mu je wannan eh, rabarban da za mu yi misali eh, wani lokaci da aka ce me ya manufan mutum a rayuwa ko me hadafin shi a rayuwa za ka ji ya faɗi wani abu wanda maybe zai ji ya so ya zama misali superman ka gane wani abu ne da ba zai yiwu ba ko kuma kawai wani abu ne da ake yin shi a fim ko wani abu ne kawai da ya gani da ba mai yiwuwa ba wani abu da sauransu shin misali a kowasu sufofi da ya kamata a ce duk hadafi da zan zan yi tunani in ce ina so wannan manufar nake so in cimma wasu sufofi ne ya kamata a ce an same su a wannan abu so farko su tuwa suna cewa duk hadafin da za ka yi kafin mu je wajen siffofin shi ya zama ya taso daga kiyam kiyam hmm. suna nufin cewa values values da principles na rayuwa da ka tsara wa kanka wanda mu a wajen mu musulmi abinda muke cewa ya taso daga imaninka daga ka hmm. saboda su a wajen suna cewa ka kalli kiyam values na rayuwa hmm. ka yi ƙoƙari ka zaɓi uku zuwa biyar a rayuwarka mm. shine farkon ka'ida a wajen turawa mm. misali ka zarki cewa za ka kula da family lafiyanka tana da muhimmanci mm. taimakon talakawa ka zaɓi ka guda biyar a kansu za ka rayu ba ruwanka da sawa saboda me su suna so su cin addini ga komai amma mu ce kama shine mu asali wa'annan ƙiyam ɗin da zaɓen su ba wai optional ne. rayuwarka wajibi musulunci ya ce maka kaza so kana so ka ce maka ko da ka ci kai ba za ka kula da lafiyar ka ba mm. sai Allah sai hadisi zo cikai Allah ya ce wani jasar ka alike haka ba za ka ba family muhimmanci ba mm. musu ce kafa bil baqi ithma an yudayya man ya'ul so don haka wa'annan mu a musulunci basically wuce wajen basic ne amma abin da muke nufi duk manufar da za ka sa a rayuwa ta fito daga me aqidan ka daga abin da kai imani da shi shine abin da zaka samu manufa to don haka ya kasance ne shi da yawa mutane idan aka tambaye su ne su rashin sanin abin da ci maka marja'iyya yakan sa su kasa gane su me suke so a rayuwa amma idan ka san cewa akwai lahira mm. akwai tashi akwai tambaya hmm, mm. akwai haƙoƙa da ke kanka akwai kuma wato abin da kake so ka bayar na al'ummanka to wannan zai sa kai fara tunanin cewa to me zan gabatar wa iyalaina me manufata a wajen iyalaina me manufata a yaren da zan haifa me manufata ga al'umma ta nake so da musu ko ni ne ke ni manufata a addini ne je na sami ubangiji da shi to sai kaga mutum ya zo wada ya bayyana gare shi cewa yana neman yarda Allah yana so ya taimaka ma al'ummansa yana so ya haɓasa da al'ummansa su zama wani abu yana so ya kawar da duk wani shari daga al'ummansa matsalolin da yake gani a cikin environment yana tunanin akwai waɗanda shi yana da solution a kansu da zai aiki a kansu a nan ne mutum zai kuɗa sai ya fitar da manufa amma manufar na kamar yadda malam ya ce tana da siffofi idan kana so ta tabbatu farko manufa shine ya zama ka haddadi ka ce ga abin da zan yi yanzu kamar yadda muka ce mutum yana so ya nemi yarda Allah subhanahu ta'ala muka ce wannan abin ne ba mu haddad ba to ba zai taɓa yiwuwa ya zama hadafi ba ya zama manufa ba kuma ba kalmar hadaf tana yawan maimaituwa eh, aims da goals ake nufi ko manufa a rayuwa mm, mm. so ba zai yi ba sai ka yi sai ka so ka rarrabe shi akan yadda zai zama measurable mm. da kuma wanda za ka isa mashi lokaci tuna haka ya zama kayan specification in cewa kaza nake so in yi ina so kamar yanzu ina so in zama malami a shari'a wannan ba manufa ba ce amma manufa shine ina so in karanta littafi ɗaya duk wata ɗaya kaga abu ne ka haddade shi littafi ɗaya mm. ina so in yi ilmam in san babo ba na fikihu mm. ilimin fikihu ko abin da yake wajibi a kaina na shari'a na ilimi mm. cikin shekara ɗaya kaga ka faɗi me kake so ka yi kuma ka lokacin da kake so ka so baka sannan ka sanya mashi lokaci sannan abin da ya zama za mu iya zuwa mu gano daga baya cewa ya tabbatu ko bai tabbatu ba za a iya kiyasi kiyasin shi hmm. yanzu ina ka kai how many percent percent ka samu ka ci kana so ka haddace qur'ani kuma ka haddade ka faɗi abin da kake so ka yi cikin shekara ɗaya ka samu shi time idan aka yi wata shida za mu iya zuwa mu gano cewa ina ka kai wannan yanzu zai kai mu gaci ko ba zai kai mu gaci ba hmm. dole a dinga dubawa hmm. to don haka wannan shi ake cewa mai cewa saboda wani lokaci mutum zai dauka yana tafiya akan hanya yana tafiya zai lokaci ya sai ba abin da aka yi misali so shi yasa kafin abin da zai sa ya zama measurable kuma da time din nan ai ba zai yi ba sai ka gama kiyasi ka gama lissafin study din wannan manufan mm. kaga za ta yi a wannan lokaci ko ba za ta yi kana so ka karanta littafi ka sa sunan wani littafi mm. misali seven habit na stephen kev mm. kana so ka karanta shi shafi nawa ke da shi yana shafi ɗari uku da wani abu hmm. so kana so kullum shafi nawa kake iya karantawa a yanayin lokacinka a yanayin aikinka a yanayin hidimominka hmm. so sai ka kwatanta duk wa'annan abubuwan sai ka gano cewa zai iya karance shi cikin mai lokaci kaza hmm. kada ka yadda ka ɗauka cewa zan dai karanta kawai yana gabana ko da Allah ya sa ka mai son karatu ne ka karanta sosai sosai ka tafi amma za a yi kuma lokacin da za ka ajiye shi sai ya yi kura sannan ka dawo shi sa musulunci nan yake imuna ishara akan cewa yan uwa duk wannan manufofi da muke so mu dauka mu yi kokari mu dauki wanda za mu iya dauka hmm. kada mu dindimo mu kanmu mu ce muna son manufa yanzu ka ji wani bayani kai hamasa cewa kana da himma aliya su don haka bari ka zo ka yi rubutu ka tsara abubuwa masu yawa wa'inda za ka yi a kansu sai ka zo ka kasa shi sa musulunci ce muna aduwa mu huwa in kal hmm. kuma abin nan makula amma masu son cewa yi a da amma ilallahi a mahu in kalla mafi soyon aiki wanda zai dawoma continuous abin istimrar ci gaba ake so ko da yaushe ya zama kana ci gaba baka tsinke ba ko da ko kadan kadan kake yi wutar zai yawa yawa mm. a tarakum mm. a nazarin tarakumiya mm. da wani mutane zai ga kai ni shafi ɗaya kullum ina kanta shafi ɗaya a littafi to me ne ya kanta shafi shi eh, eh zaka kawo wani yanzu idan ka ce wannan yana shan pepsi ah, guda biyu kullum wannan kuma ya samu kan shi karanta shafi biyu kullum ba bayan wata ɗaya ba za ka ga tasirinta ba amma ka ɗauki cewa su cigaba da tafiya a har shekara ashirin wani mai fasi za ka zo ka samu cewa ya kamu da rashin lafiya da waye ya kama abin da bai kamata a ce kullum ana shan shan misali da shugan shi da waye da gas wannan kuma karatun littafin da yake yi ya zama biyu yanzu sun mai ɗaya kila ma yana ta ashirin ko da za a yi shekara ashirin bambanci tsakanin su to mutane ba sa kula da wannan sai su ga cewa yaushe zan kai saboda mu muna da istijal dan adam an halice shi a junan mm. so in ya ji abu mai fa'ida so yake bai ya gangame shi cikin lokaci ɗaya gama. imala eh, kamar eh, yanzu idan aka je asibiti aka sa mutum drip aka sa mutum ruwa za ka cewa ɗigo yake yi ɗigo yake amma ka bashi lokaci sai ka cewa na ruwa ya ƙare so da yawa lokaci musamman wajen haddace alkurani mai girma za ga mutane suna gan cewa ah, ya za yin eh, kullum haddace aya ɗaya yaushe zan haddace alkurani sai na shekara nawa subhanallah za ga cewa bai haddace aya ɗaya ba ko bai haddace rabin rabin shafin ba kuma ba a fara ba fara ba wani ya zo ya fara da aya kuma kwarai da gaske subhanallah akwai misalai za ga cewa akwai wasu dattijai da gan shekaru saba'in saba'in da wani abu suna haddace rabin aya aya ɗaya wallahi cikin abu mamaki sai gashi na da surori an gama sura an shiga wata sura an gama wata sura an yi izu cikin iko Allah sai ga ana samun natija so kira malam a irin lokacin mutum kakka raina kamar yadda ka faɗa akan mutum ya raina kaɗan inda yake yi kaɗan nan idan ya taro bai zai Allah ta'ala zai samu a kawai kissa wani ya ya same mu muna karatun bukhari wajen wani malamin mu sai ce bukhari wannan duk wannan hadisan yanzu za ku gama shi mm. ya tafiyan shi subhanallah muka ci gaba da sai da aka zo ta rana isko sai aka ce za a yi hatima eh ce hatima me ce bukhari bukhari da kace ko da sati sati kuke yi eh. ko yanzu an yi eh an gama subhanallah so don haka matsalar rayuwa kenan idan baka fara ba hmm. za a zo lokaci ya wuce hmm. kuma baka yi ba wanda kuma yin shi ya ci nasara hmm. so mu koma ga sifofi malam ah, saboda lokaci mu koma ga sifofi na adam muka ce zama mai za a iya kiyasin shi an samu shi lokaci an haddade shi sannan ya kasance waƙe abu ne zai yiwu ba wani zai yiwu ba zai ka ce yanzu kana so ka fara tashi sama ba <laughs> ko kuma rana ɗaya ka fi wani kuɗi ka ɗauki wani mai kuɗin duniya ka ce za kana so ka shiga ba wasu mukaddimat ba zai yiwu ba so don haka ka sanya ma kanka abun da waƙi ne mm. zai iya yiwuwa mm. a yi achieving ɗin shi a mm. tabbatar da shi a cikin sauki an fahimta so don haka wa'annan suna da cikin siffofi masu muhimmanci sannan kuma ya zo daga ƙana'anka. yana da alaƙa da rayu ainihin wancan hulum me ake cewa message inda muka eh, ce eh, eh. mission ɗinka na rayuwa ya kasance yana da alaƙa da shi gaba daya mm, kada ya zama an maka imla'i ne ka yi mm, kaza ka yi kaza a ya zama kai yana cikin abin da kake so ka yi a rayuwanka mm, to wannan zai baka daman kai a nan nake so in ce kamar yadda muka bata ka ɗauki komai karancin shi shi sa wani ya rubuta littafi ah, ya ce slide h wato alfarkul basit bambanci kaɗan shi ke ne tabbatar da cigaba yana nufin cewa a cikin hadisin da muka ambata cewa abin da zai doge komai kankantar shi hmm. to shi zai haifar da fark bambanci tsakaninka da wanda baya yi hmm. amma ba in shi ba hmm, amma inda za ka iya yin kafirin mustamus na shi afdal da yawa wanzu a cigaba da da eh, cigaba amma dai abin da muke magana da ka kafara yi in kata to gwara kai abin da yake komai karancin shi zaka ci gaba abin da ke faruwa a rayuwar mu wani habib da yawa muke samun matsala wajen cimma manufofin manufofinmu shine mutum zai rubuta cewa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ah? so amma idan ya zo din nan sai ya zo ya fara ya ce makan shi kullum zai karanta wato shafi arba'in na wani littafi shafi arba'in na littafi ya akai shafi arba'in wanda ko a shekarar ta wuce bai kanta shafi ɗaya ba ah. ya za a yi daga ɗaya daga zero ya kuma zuwa arba'in ba zai yi ba hmm. to da ya zo ya fara yau ya karanta shafi uku ya ji ya gaji gobe ya ji kirena daga ga cikon talatin da bakwai kuma hmm. gobe ga wasu arba'in da ayyukan aku sai ce kai wannan ba zai sai ya aje gaba daya so shi yasa ka ɗauki kuma kanka idan za ka iya karanta shafi hmm. arba'in a kullum ka san cewa wannan damar ka ce to don Allah ka karanta shafi hudu kawai muke so bashi hudu mm. har sai ya zama habit ya zama ɗabi'a gare ka karatun wannan lokacin akwai wani malami da yake cewa ya ɗauki minti biyar kawai kafin ya kwanta mm. a nan ya sauke fatahul bari a nan ya ɗauki tazibin tazib a nan ya karance tofatul uh, uh, ashraf manyan manyan littafai ne wannan na ilimin hadisi mm. a minti biyar kawai kafin ya kwanta amma ya zama ita ce ka'ida shi kafin ya kwanta mm. sai ya karanta ya rufe ya sauke innan mujal wannan abin da ke faɗa muku in aka haɗa su suna ne musu zama jalladi 40 zuwa 50 mm. alal uh, suna cewa bil misal ya ta zahar makal magana da aka yi abu ne mai kyau wanda ila wani wasu sun gane wasu kuma ila ba su gane ba suna bukatan misali sosai wanda abin zai fito mu ɗauki misali wanda yake kusa da kowa malam dauki cewa harafi na yanzu da sama kaina cewa ina so na wannan shekaran ko kuma misali shekara uku masu zuwa saboda ka tsananta mutane ina so haddace alkurani mai girma mala ya zai a yi in kasa wannan hadafin zuwa maham kanana kanana kanana wanda zan cimma wannan hadafin saboda abin ya fito mutane su gane to yanzu idan muka ɗauki ƙur'ani ƙur'ani mm. na shafi 604 so kaga idan kana so ka haddace shi shekara uku kana bukatar ka raba shi ne uku kenan kowace shekara kai mai shafi 200 to shafi 200 din muna da kwana 360 idan ka ce kana so ka shafi 200 idan ka ce za ka yi rabi-rabi zai zama kwana 400 so muna so mu yi ba rabi-rabi ba kenan muna so mu yi shafiɗe su ga kaɗan idan muna so mu gama eh. ɗe ban da kwata misali ko kuma ce shafiɗe ɗaya mm. so idan ka ɗauki shafiɗe ɗaya cikin shekara cikin kwana ɗari biyu mm. ka cire kwanakin rashin lafiya mm. da za ka kaddarta kwanakin tafiya kwanakin kayan biziyo su wasu sun sha kuɗi maka ina cikin kwana ɗari uku da sittin ka bar ɗari da sittin su zama mai su zama kwanakin da zai zama muraja da wasu abubuwa kwana ɗari biyu cur sai ka dinga mai karanta shafi ɗaya ɗaya idan kana karanta shafi ɗaya ɗaya a kullum za ka haddace shafi ɗaya so kaga cikin shekwana kwana ɗari biyu ɗin za ka gama me za ka gama shafi ɗari biyu wani shekara ɗari biyu wani shekara ɗari biyu ka gama me ɗari shida so amma hakan ba zai yiwu ba bayan ka gama lissafi kenan sai ka dubi lokacin ka da kake da shi bayan asuba lokaci kake da shi zai iya baka ya kuma kwakwalwarka take tana iya karantawa so nawa ta haddace to daga nan ne zaka haddace cewa wace shekara nawa zaka haddace yawa ba wai haka zaka ce kawai cikin dole cikin shekara uku sai ka kalli lokacinka eh. da kuma damar kudura hmm. wato kwarin kwakwalwa da kuma kwarin yadda zaka abin da kake iya daukewa hmm. so idan ka yi wannan dan uwa kaga sai ka zo ce dama zai yi wahala a ce a shekara idan za mu yi misali akan tsari akan shekara zai yi a wara ka ce kawai hadafi ɗaya ke gare ka a rayuwa mm. ka so magana akan azratul haya ko ko ina a tabo so haka idan kana so yanzu nan ka ce hafdul qur'an karim misali to kaga kana da cikin wannan shekara 20 haddace hizib 20 20 hizban misali a wannan shekara mm. cikin adab ɗinka mu zaɓi ce mu ɗauki guda hudu ko guda biyar mm. misali kana so ka ka misali ka daga wato dakal abin da kake samu na kuɗi mm. Mm. zuwa ƙari akan abin da kake samu in kana samun dubu goma mm. kana so cikin wannan shekarar ya koma dubu goma sha biyar misali za ka kara 30% kenan dubu sha biyar za ka kara 50% mm. eh, a kan yadda yake zuwa mm. so haka za ka tsara wa'annan abubuwa mm. idan ka tsara hadafi guda hudu ko biyar a cikin a cikin wannan shekara da kake so ka tabbatar to sai ka zo ka raba su a watanni wata goma sha biyu ko wani wata mai kuma zai dauka cikin wa'annan abubuwa ko wani hadafi da ka dauka sai ka kama shi hanyoyin da za ka cin mashi idan muka ce kana so ka zama ka iya kana da ilimi akan yadda za a yi tarbiyyar yara sai ka samu kanka littafi biyu uku hudu ka samu kanka kwas ɗaya biyu da za ka halarta domin ka samu ilimi akan wannan abu domin ka kware mm. to ka kwasa kusan nan za ka raba su a shekara mm. littafan nan za ka raba shafukan su a shekara so sai ka zama ka tattara mm. idan ka raba a shekara za ka zo ka ɗibi kowane wata ka aje mashi abin da za ka yi farkon kowane wata kana da sati hudu ka sani to sai ka zo a cikin kowane sati ka rubuta mashi abin da za ka yi ina ba da shawara daga nan a tsaya ko wani sati a rubuta mashi kawai abin da za a yi mana sati in nan ba sai mun ɗauko kullum kuma mun tsara duk kullum me za mu yi ba kwana talatin a'a mm. daga farkon sati sai ka ɗauko takarda mm. ka raba ta kwana nawa kwana shida yan uwa kwana shida sati mm. kwana nawa ke shi kwana shida za ka raba ta ko kuma za ka cika gida shida ne shine cikin wata din nan sai ka eh, cikin sati din abinda ka rubuta zuwa sati sai ka ɗauko yau rana asabar zan yi kaza da kaza da kaza da kaza kawai ka tsaya nan ka ɗauko su daga cikin cikin satin ka da yake rubuta da sabon lahadi sai ka da safin zaka fara rubuta abinda da ka yi mm. daga cikin sati mm. litinin talata laraba alhamis sora mai rana ɗaya juma'a mm. sai ka batta domin tattara ajiz abin da ka kakkasa eh, baka yi cin mu a cin eh. kwanakin ba baka karasa ba eh. sai ka cike su ita kada ka sa mata komai a rananta na misali shafi kake da shi sai rage sauran ana daya wurin juma sai a samu a yawa duk wannan abubuwa haka za ka sa su yadda ka san cewa idan an tafi yaki ana barin wanda zo baya mm. su tattaro duk abin da mutane suka bari to ka ɗauki wannan rana ita ce ne wa'anda za su so su kwashe mm. so idan ka yi wannan tsarin ka raba kamar da ce yanzu na ɗaya biyu uku hudu mm. biyar shida bakwai ah, mm. takwas to guda shida zaka cike a cikin wannan tsari mm. ka rubuta ga takarda dan uwa saboda shi ne zai fi taimaka maka ka cimma burinka duk lokacin da ka bude za ka ga cewa me yake so in yi ah, ba riba a rayuwa ga mutumin da zai kasance ah, rayuwar shi na tafiya haka da lokutan shi haka ba tare da ya san me zai yi ba mm. yanzu mana idan ka je wajen tura wannan zaka samu cewa hutu da ake cewa sama mm. lokacin hutu mm. wanda ya fi komai tsawo ko kamar wanda za mu zo yanzu a wasu garuruwa wata ɗaya na makaranta su ba a barin shi mu ana ce mashi hutu shi kenan mutum ya je yaro ya kwanta a lokacin ne ake koyon skills ake kai shi makera ake kai shi workshop ake kai shi wajen makaniki ya koyi wani skills da zai taimaka mashi a rayuwa wanda in ya koma karatu ba zai same shi ba ba lokaci so mu tsara wa kanmu da yaranmu cewa ya za mu dinga amfanuwa da lokacinmu mm. kowa ya tambaye ka shi cewa me yake so ya cimma a cikin wannan shekara yan mm. uwa duk wanda yake da wannan wallahi rikici da maganan siyasa da fadace fadace in mace ce matsalar kishi da damuwar miji bai ko bai dawo ba da duk wannan abun ba zai dame ta sosai saboda tana da manufa ta rayuwa tana da abun yi tana abun da ta tsara ko za ka same ta mai karancin shiga cikin rikici da fada da waye domin ba ta kai ma hankalin ta can ba don ita abin da ke gabanta na ta mashi a rayuwa shi duk da wanda kawai za cin wancan eh, eh, burin nata muna ta buga misali da yan uwa karatu komai ne a rayuwa za ki koyi saka ne za ki koyi kitso ne baki ki ne ba za ki je ki koya za ki koyi yinki ne a gidanki mm. za ki koyi tarbiyyar yara ne za ki koyi gyaran jiki ne duka wani na cikin cikin manufofi mm. da muka ce ko dai su jawo maka wani alkhairi na duniya mm. ko kuma su jawo maka alkhairi na duniya so da haka muna buga misali ne da ƙur'ani ko na abu domin kusanci amma mm. ba ana nufin ba duk me kike so ke a rayuwa mm. amma mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa yakra mm. Allah yana son manya-manyan abubuwa ya zama kai zuciyarka tana hango sama tana hango abubuwa hai-hai masu girma amma ba ƙanana ba zaharatul hayatul duniya duk wani abubuwan duk wanda ya zama rayuwar shi yana kallon wani irin dinki zai sa wani irin kaya zai sa su ne tunanin shi kawai a rayuwa mm, mm, mm. wani abinci zai ci maganan sha'awa ta farji su kawai ne damuwar shi ta wannan rayuwa ce ta dabbobi ko ta su wannan shekarar za ta canza style din kayan kayan kayan sa ko kuma damuwa da canza kayan daki shine damuwar ta idan ba ta yi ba kamar duniya za ta tashi ba shine manufa ba wannan manufa ce kanana. masu karanci sosai a rayuwa ta duniya abin da ake nufi me ka bari idan ka tafi me za ka bari me za a aibe ka da shi ka sani na sani kin sani dubbai miliyoya a gaban mu sun tafi sun mutu amma waɗanda ake tunawa waɗanda suka bar wani tasiri a baya ɗaya biyu uku hudu biyar ne hmm. so me ake so ka zama cikin ɗaya biyu uku ɗin nan da za su bar tasiri a bayan su in sun tafi shi ne kayi wani abu a rayuwa mm. amma don kin zo kin sa duk shekara kina canza kayan ɗaki kina sa a tamfa mai tsada bayan kin mutu sai ne intaha ba wanda zai tuna sunanki don ko sunanka saboda ba abin da ka tabbata a rayuwarka so ka yi kokari ka yi abubuwa da suke masu girma masu daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala da za su jawo maka tasiri da alkhairi a duniya da kuma lahira ka bar maganar kananan abubuwa rikici akan abinci wannan ba a bashi abinci ba abinci wannan ba a sa nama ba wannan kaza an je wajen biki ka ga ni baka samu nama ba ana ta jaye ana zara ido duk wannan kananan kananan tunani ne da da yawan mu ko kuma an je ni ba a bani kaza ba kuɗin mota yana da kuɗin motar da zai tafi an je wani occasion shi ba a bashi kuɗin mota ba sai ya ji yayi ko naira ashirin ce sai ya daddage a yi babunci biyan haƙi amma ya zama tunaninka ya yi sama domin shi zai cewa kai babba ne mai girma ne har ka girma ba har ka karanta hala ko wani abu mai mahimmanci saboda lokaci wanda shi wannan tana ya kamata mu samu lokaci mu tattauna shi maganan eh, taghyir suluk ko kuma canja wani eh, mummunan hali da mutum yake da shi zuwa hali mai kyau a rayuwar shi yana cikin abubuwan da suke damun mutane kayan ishara a baya cewa mutum makareci ne ya so ya canja daga wannan karyan da yake ko kuma ha'inci da yake ko cin amana da yake da sauransu zuwa ga hali mai kyau mala a gurguje misali irin tsarin da mutum zai yi na shekara ya kamata ya kalli eh, abubuwa matsaloli da yake yi kuma wani mataki a gurguje da mutum zai iya yi domin ya canja wani abu da yake damun shi cikin matsalolin shi mataki guda uku ne hmm. farko a ya kasance ma'arifa munin ɗabi'an nan da amfanin akasinta ta hanyar karatu da sanin hadisan musulun ko kuma abubuwan da suke hana ta ko kuma ta hanyar rubuta wa kai kirga wa kai cewa matsalolin da wannan ɗabi'a ta ja maka kai a karan kanka da kake iya tunawa 1 2 3 4 5 6 sau an shan taba ne ko kaza ko kaza ko kaza ne hmm. sa an Ibrahim ɗinka a cikin jama'a wani ya sha wuge yana ta faɗuwa tangalti ya ga matsaloli wannan shi ake ce ma'arifa idan ya samu ma'arifa sai mai irada da azumi niyan cewa lallai zai canza ta zama da gaske daga zuciyar shi shi ke neman ya canza bayan ya yi sai ya fara kwatantawa muzawala aikace eh, muzawalan nan idan ya yi ɗaya fi'il ake ce mashi mm. da ya yi fi'il ya ƙara yin fi'il ya ƙara mishi za ta zama shi ada da ya yi kamar yadda malaman masana rayuwar ɗan adam sai suke cewa idan ka yi kwana 23 kana yin kaza ko ka bar kaza kwana 23 din nan za su sa idan ba da gangan ba zuciyarka ta fara mantawa da shi za ka iya barin shi har abada so kenan ka yi dinga muzawala kana yi har ya zama ya zama maka ada daga ada kuma ka ci gaba da ya zama ka tabi'a mm. yanzu ya zama kana yin shi ada ana yin ta da kokari eh. amma tabi'a ta zama maka ne eh. ba ana baka bukatar wani wahal da kanka wajen yin ta mm. ko barin ta daga sai zama ka sajiya mm. an san kowa da an ambace ka abin da za a fara tunawa gaskiya eh. da an ambace ka abin da za a fara tunawa amana shi ne ta zama ka mai sajiya ta zama ka wato kamar da ka san sifar jikinka fari kake ko gajere ko dogo ko baki ba ta taba kankarwa daga gare mm. to haka wannan ɗabi'a idan ka dinga yawaita maimaitawa kamar da ibnu ke cewa wal muzawalatu tu'til malakat mm. idan kana maimaita abu kana amince zai zama maka ya maka yanzu ka mallake shi ya zama maka ɗabi'a baka jin wata wahala wajen aiwatar da shi mm. to wannan su ne matakai da malamai suke cewa ma'arifa sannan irada idan ka san abun sannan ka yi nufin canzawa sannan muzawala ci gaba da muzawala da yin aibin da ka iya so ka bari ka ci gaba da bari shi duk ka tuna kana so ka yi ƙarya ka yi kasa cewa ba za ka yi ta da gangan ba ɗaya biyu uku kwana goma za ya zama maka kuma kana mai yauta da gaskiya wannan shi ne a a wanda eh, daga ci abubuwan da yawancin mutane sukan yi a farkon shekaru misali wanda suke dan kamanta tsari shine ina so in daina kaza kuma ina so in dinga yin kaza ina so in bar kaza ina so in dinga yin kaza kayan magana bangaren abin da mutum yake so ya daina bangaren abin da mutum yake so ya aikata ko da ba mu shiga ah, deep a cikin abin da ya shafi tsare-tsare ba misali ina so dinga yi kaza da kaza da kaza wadansu abubuwa kawai na kaza a rayuwana suke ban sha'awa nake so a ah, dinga yin su misali ba mutum baya sallah akan lokaci mutum kila ah, ana azumin litinin da kaza baya yi da a gidansa ana yi mutum kaza malaya shi ko mutum zai iya tunkara yau na nafsu tariƙa ce ma'ana farko ka karanta hadisai masu muhimmanci wani yana daukan cewa ya faɗi magana mai daɗi mm. kawai ganin damar shi ne amma idan ya kaita cewa kunun nasi husna mm. Allah ya faɗa musa ya ce kalmatu tayyibatu sadaqa ya san ladar da zai samu cewa magana mai daɗi tana iya kai ka aljanna mm. kuma mummunan magana za ka yi tana iya jefa ka wuta yanzu ya san ma'arifa daga nan zai dinga yi so don haka ɗabi'a da kake so ka yi farko ka samu ilimi akan muhimmancinta da fa'idanta wannan motivation ne wato harzuka wato kana daɗa wa ranka wannan abun mm. ya ji daɗin shi ya so shi so idan ya zama ya ji daɗin shi ya so shi sai ka yi cewa lalle kai kuwa zuwa lokaci kaza kana so ka ka koya daga nan sai ka fara aiwatarwa idan kana aiwatarwa lokaci bayan lokaci zai zama ka ɗabi'a wani da muka shafi muka ɗauki ɓangaren tsare-tsare mun ce mutane ko ya kamata ya tsari ya tsara abin da yake so wani zai ce maka na taɓa yin tsari a baya amma abin bai wakin ba na yi fashal na yi kaza a lokacin amma abin bai wakin ba me yasa wadansu suka yi tsarin tunda an ce yi tsarin wadansu suka yi tsarin kuma suke suke samun failure a cikin tsarin me matsala so daga su ne kuma daga tsari ne galibi daga tsari ne tsarin da suka yi mm. yanda suka tsara shi din su suna da manufa mai kyau mm. kuma suna so su yi don da haka ai ba za su yi ba amma yanda suka yi tsarin ne ba zai tafi ba na mm. farko kamar da muka ce cikawa abu idan ka cikawa kanka abu a lokaci lokaci ɗayan rayuwar ka ta saba ba da kanta rayuwan a ɗabi'a ta ɗan adam za ta ji ta fasa ta ci ba ta son yi wannan abu. Mm. a da rejectin ɗin shi. Za ta yi rejectin ɗin shi. Ba zai yi yiwu kawai ba ka zo ka dinga wahala ta kura mun kawai kana fara ka ji ma ka kasala. Mm. Ita ce ke nawwa maka saboda me ka zo mata da abin da ta kasa kokarin tattara shi. Mm. Na biyu cikin manya-manyan abubuwan da ke jawa shine rashin tartibul aulawiyat. Mutum bai jera abubuwan shi a hannu fal a hannu ba. Da yawa cikin abin da muke samun fashil a rayuwa shine muna aikata manu hip wa yasa ya jib ko aiki aka baka ofis sai ka ga mutum yana ta kokarin wanda ya fi mai daɗi shi zai so eh. wanda ke da wahala report inda za a ba mai gidan shi ko kaza kaza ya tattara sai ce ba zai yi ba mm. yana ta jinkirta shi yana ta jinkirta shi yana ganin cewa kamar akwai lokaci mm. so wannan taswif jinkirta abu yana daga cikin abu sannan kuma da rashin jeranta aulawiyat mm. me yafi muhimmanci yanzu in fara da shi a hamfal a ham a rayuwar mu dinnan akwai abubuwan da wani ke za ka yi da kanka akwai wani kuma za ka iya wakiltawa a maka so sai ka bambance wa'annan akwai wanda yanzu ake bukatar shi a yi shi idan ya wuce lokacin hmm. za a samu matsala akwai wanda za a iya jinkirta shi akwai wanda mai muhimmanci ne sosai akwai kuma wanda bai da muhimmanci hmm. to sanin wa'annan abubuwan da tsara su a haka a yanda suke cewa akwai group a masu eh, suna da muhimmanci mm. kuma ba na gaggawa ba ne mm. ma'ana a hankali suke tafiya ci gaba a rayuwanka yana da muhimmanci lafiyanka a jikinka tana da muhimmanci neman kuɗinka kuma ba rana ɗaya ke ba to mm. shine first priority eh, shine group a sannan sai akwai a zo abin da yake yana da muhimmanci shi ma muhimmi muhimmi amma wanda yake ajil shi kuma na gaggawa ne sai a zo ya shi za ka sa na biyu kun gaba sa shi da faɗi muhimmanci ne amma na gaggawa ne abin da ya sa muka sa shi na biyu idan ka shi na farko ka za ta ci zama mai abin da ake cewa ba mu ba da ba mai radda fi'il ma'ana idan wani abu ya zo zan yi idan wani abu ya zo zan yi ina shiga cikin furja zan yi hmm. amma idan ana zaune lafiya kalau ba za ka yi komai ba kenan to shi yasa muka sanya wancan shine zama group A shi kuma wannan wanda wani abu zai zo ya zama muhimmi kuma na gaggawa hmm. to zai zama group na biyu hmm. sai na uku shine ah, muhimmin ah, gairu muhim wa gairu ajil ba muhimmi ba ne ba kuma ajil ba ne shi ne can na ƙarshe gaba ɗaya sai akwai ajilun gairu muhim shi kuma na gaggawa ne amma ba muhimmi ba ne galiban wannan ana so ka wakilta wani da gaggawa ake so a kai shi a kai yago asibiti akwai kaza akai kaza in kana da wanda za ka wakilta yi domin kana cikin kai kuma me kana cikin yin ajil muhim ko kuma muhimmin gairu ajil so ba za ka tsinke shi sai ka wakilta wani a wannan hana ana so amma shi wancan gairo ajil gairo muhim ba abu mai gaggawa ba kuma ba abu muhimmanci ba kada ka ma shagaltu da shi shi yasa nan kafin mu tashi nake so in faɗi wani abu da yawa idan muka kiyaye shi sai sa mu ci ni a cikin a rayuwarmu da'ira muna da da'ira guda uku a rayuwarmu akwai babban cycle akwai cycle na tsakiya akwai kuma karamin cycle wannan babban cycle din shi ake ce mishi da'iratul humum damuwa ta rayuwa siyasa kaza an yi kaza an kidnapping din kaza palestine ana kashe kaza al'amura da suke faruwa amma wa'anda kawai za ka ji su ne ka faɗe su amma ba abin da za ka iya yi a kai za dame ka za dame ka eh. kuma yana da kyau ka shiga damuwa mm. amma ba masu so ka shagaltar da kanka a wannan mm. don ba ka iya komai a ciki ka dai faɗa ka nuna damuwarka da abin da ke sa musulmi a wuce wurin kai dai da za ka yi na addu'a da sauransu misali da shawarwari za ka yi sai da'iratul ihtimam wannan humum ihtimam hmm. abin da ya shafi a kwas inda kake karatu abin da ya shafi unguwanku an wakilta ka mai anguwa ko an wakilta ka ne leader na kwamiti kaza ni kaza kaza wannan ihtimamat ɗinka hobby ɗinka da abubuwan da ihtimama ɗinka wanda kai sun shafe ka kai kake so wa'annan abubuwan ko kuma society ko environment ɗinka na kusa ke bukatar shi so shi ma ana so ka ba shi wani yanki na lokacinka amma wanda ya fi muhimmanci shi ne wannan da'iratu ta'thira mm. abin da zan iya wato yin tasiri a ciki mm. iyalaina diyana kannina me zan in canza su mm. kun ga wannan da'iratu ta'thir ita ce mutane suke bari ƙarshe sai ka mutum ya zo ya ta magana gwamnati ba ta kaza ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba amma kai a wajen da kake iya tasiri a gidanka ko a ofis ɗinka ka daina cin amana cin hancin da kake toma so shi kai ka bari ba ka yi su suna yin babba kai kana yin karami a ranka yawa a iyalanka wani mu'amala kake yi idan kana faɗin cewa an yi kaza yanzu shugaban ƙasa bai kula da kaza bai an kaza in ya ce kaza ba abi sai ka same shi gidan shi idan yace a dinga tashi sallah ba a tashi kuma bai damu ya bibiya ba shi ne bibiya al'amarin daula ba kai ma daular ka ta gidanka baka bibiya al'amarin daula so kenan da'iratu ta'athir wannan cycle din wanda kake iya yin tasiri a cikin shi ake so kowa ya mai da kai kuma da habib idan da ni da'ira tutta a fiye kai ma tutta a fiye wancan za mu canza da'iratul ihtimam za mu canza da'iratul hummu mm. na ce canji na fara daga ni ne da kai da shi da su da sauransu kowa ya gyara abin da zai iya gyarawa ta na karkashin shi mm. abin da zai iya ma tasiri mm. mm, su dai da kana cewa yara ba sa karatu a makaranta gwamnati yanzu ba a kaza ba a kaza kai me kake yi mala a gurguje kai magana kan eh, abin da ya shafi eh, hadafi ko kuma manufa a rayuwa kai magana cewa dole mutum ya samu shi lokaci ya sanya kuma ya samu shi kamar ma'auni da zai dinga kiyasan shi misali ina ya kai ya cimma burin shi wanda suke ce mishi kpi wani lokaci mm. key performance indicator mm. idan na ga cewa na cimma wani manufa a rayuwana misali na sanya cewa a wannan watan ko kuma zuwa nan da wata uku zan koyi misali dinki eh, ko kuma zan koyi wani abu misali ko zan eh, ina so rage kiba ina so rage kilo kilo 15 misali a cikin waɗannan watannin mm. da watannin suka sai na cewa na cimma wannan manufan oh, ah, eh, malam me ya kamata in yi domin ah, encouraging kaina ni da kaina domin ganin cewa ah, na haka ga wani na cimma wani buri da nake so in cimma domin ta ci ƙara samun nishaɗi wajen yin waɗansu abubuwan da ke eh, samu akwai abin da suke cewa self motivation tafiz annafsi ka haffaza kanka ka ji da kanka daɗi hmm. zuciyarka ta yi abin da kake so ka jure ka wahala hmm. na kana son ka hau wani dutse ka hau wani tsaune sai ka hmm. kai a ah, za ka yi hamdala za ka yi kabbara za ka ji daɗi za ka miƙe kafa za ka ji nishaɗi to ana so a irin wannan wai ita ma rayuwanka ka nuna mata ka ji nishaɗi ta hanyar ma'ana wai rubuta wani abu da ba kanka kyauta ka sanya wa kanka Uh, award da kanka ka zana wa kanka award na achieving ka ci nasara akan kaza kana iya zuwa wani abu da ka san kana so na jin daɗi ko na abin eh, mai daɗi ka ce ka siyo shi yasa wani malami ke cewa kar ka saba maganka da duk abin da ka dama kana so ka ci mai daɗi sai ka ci a'a ka saba ma ranka idan ne a cibin ka zan je in siyo wannan abu eh, wannan abu da zuciya yake so ba ba ba sai dai da muka gama kaza ke rayuwa ke hakuri eh. to idan kuma kai duk abin da ka tashi kawai zaka ji to shi ne zaka maka kanka motivation mm. da me zaka mata motivation dama ka saba su mata komai duk abin da kake so kawai ka tashi ci zaka eh. a'a ka haramta mata wani abu ka daki sai lokacin da ka samu kaza kai shi yasa akwai motivation na farin ciki wanda musulunci misali su judu shukur mm. godiya mm. domin shi a ka'ida ta mumini ya kamata ba abin da yake jin daɗi in ya ɗora goshin shiga mahaicinsa mm. yana bauta masa yana kuka yana birgima a gabansa zai sa ya ji daɗi kusanci ga Allah sau ta'ala so wannan ɗaya daga cikin sannan kuma akwai motivation wannan da za zaka sai kanka wani abin daɗi ko ka ba kanka award ko ka zai sauransu wanda ka sa kanka nishaɗi sannan ka ɗora wani hadasi na gaba wanda ya kamata kai sannan kuma yana cikin a ah, motivation shine dan tsayawa a dan huta a yi ijimam a nafs mana mm. rayuwa ta ji daɗi misali lokaci ina karatu na kai cewa a yinin nan ah, zan gama karatun ƙur'ani na haddata zan gama hizib ashirin mm. na gama hizib ashirin zan ba kaina hutu na kwana ɗaya sai ɗauki wasu littafai na riwaya na story na kaza na tarihi in karanta mm. domin in ji daɗi in jaddada kwakwalwa mm. ta huta yanzu ba hadda take ba ba lissafi take ba mm. tana karanta wasu abubuwa ne tana ce cikin aiki don ba a so kuma ta dallashe ka kashe injimin gaba ɗaya ka sa su a slow motion eh. so domin za ka dawo ka ci gaba so idan ka kashe ka kana buƙatar ka sa giya kai kikin ka sa giya kuma misali min jadid so wannan dai shine a idan mutum ya biyo ina abubuwa muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya mu ci riban wannan shekara fiye da yanda muke yi a baya kafin mu rufe zan dan faɗa mana wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana shari'a mu ta zo mana yanzu idan ka zo za ga cewa yinin nan muka ce shine ke haduwa ya zama sati sai aka sanya maka sallah biyar aka sanya maka nawafil in ka ga ba su da yawa na firfili kafin sallah bayan sallah da waye aka sanya maka cewa mansalm ya ce kowace gaba idan ta tashi ya kamata ta yi sadaka ga gaba 360 aka ce maka to sadaka mu bil sadaka ne mun kyakkyawan magana tasbihi to amma da ka zai iya yiwa ka kasa kai 360 musamman ce idan kai nafila biyu ta duha za ta sauke maka wannan nauyin 360 kamar ka rayuwar ka ce a wannan yini mutum na cewa mutum ya aiki ɗaya za a bashi lada goma idan ya zunubi za a bashi zunubi ɗaya so ranar kiyama ya kamata mu zo a ce gomominmu wato ɗaiɗaikun mu su rinjaye gomomi mana zunubin da aka rubuta mana wanda ɗaiɗai ake rubutawa ya rinjaye abin da za a ba mu duk aka yi goma ya cewa akwai hasara mm. shi yasa man khaffat mawazinuhu duk ranar kiyama wanda ma'aunin shi ya kasa ba kamar hasara yayi ba mm. domin Allah su ta'ala ya yi walce maka a kullum inda zaka bi tsarin wa'annan abubuwan sallah cikin jam'i ah, kana cikin kariyar Allah kai sallah kaza in kai sallah asuba cikin jam'i kamar kai tsayen dare ne in kai sallah isha a cikin jam'i kamar kai tsayen rabin dare a hmm. ka jero wa'annan abubuwan a yini za ka ga khairatin dinka suna da yawa a cikin yini idan ka dage su inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya to wannan zai samu ci riban rayuwarmu to saboda lokaci ana tunanin lokacin shirya zo karshe ga abubuwa da yawa da ya kamata a ce an tattauna Ah, amma sha Allah nan gaban Allah sa mu sake samun lokaci za mu sake gaitan ka insha Allah mu ci gaba da tattaunawa da fatan masu kallo sun ah, fahimci abubuwan da aka faɗa kuma za su yi aiki da shi bi idnillahi ta'ala muna musu fatan alkhairi muna fata yadda muka shiga wannan shekara lafiya allah ya sa ah, ya zama muna da manya-manyan manufofi da muke so mu cimma masu alkhairi a duniya da kuma za su man amfani a lahira kuma allah ya ba mu ikon cimma wannan burka namu ya kuma ƙara mana karfin gwiwa don abin sai an hada da addu'a eh, don ba wai tsarin bane kawai a zuba shi a fifi dole sai mun nema istiyana da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah kuma ya cika mana burukan masu kallon wani cikin magabata yana cewa asara ya kai asara a ce fadin aljanna shine kamar fadin samman eh, ardu hasamawati al-ard amma a ce baka da wajen da zaka sa kafa a ciki duk ya cika an cika da mutane kai an jefa ka a wani waje so kullum burin mai zamanto cewa a zamu ma mu samu waje a gidan aljanna duk wannan fadin da aka ambata aljanna a ce baka da waje a ciki asara ya kai asara Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ya sa muna cikin bayi da ake Allah ke yantawa ya sa muna cikin zamu shiga aljanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ikon amfani da lokutan mu duk tambayar da za a yi na lokaci da dukiya ya aka samu ya aka shi Allah ya ba mu uh, ikon ansawa Allah ya gafarta mana Allah saka da alkhairi Allah mai da kai gida lafiya Allah saka muku da alkhairi amin Allah ja masu kallo da yawa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace na saboda muhimmancin abu ne eh, na'am masha Allah wasu kallon kuma Allah saka muku da alkhairi Allah ya hada mu a uh, ladan baki daya Allah kuma ya amintar da mu ya kare mu daga sharin dukkan abin da ya halitta Allah ya zama da kasashen mu uh, lafiya duka waɗannan matsaloli da muke fama da su a kasashen mu Allah subhanahu wataala ya mana uh, maganin su amudan abokan aiki na su na gabatar shirin da ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 ku kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh